بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة يونس أن سوكر دائتا مكة دقا منفو بن سورر تبتر annabta da دكيلا waɗanda دسك ƙaryata zuwa ga tare da tsoratar da su da azaba. Tafsiri Alif Ra Tilka ayatul kitabil hakim Alif lamra Bayani ya gabata dangane da waɗannan haruffa a farkon suratul bakara Waɗannan ayoyi da ake karantawa a cikin wannan surar ayoyi ne na Alƙur'ani wanda aka kyautata shi mai ƙunshe da hikima da hukunce-hukunce. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ۖ وقال الكافرون ان هذا لساحر مبين shin abin mamaki ne ga mutane don mun saukar da wahayi ga wani mutum irin su muna sa da ya musu gargaɗi daga azabar Allah ka yi wa mumine bushara ya kai wannan manzo da cewa suna da matsayi mai girma saboda abin da suka gabatar na aikin kwarai a wajen Ubangijinsu maɗaukakin sarki. Kafirai suka ce, wannan mutumin da ya zo da waɗannan ayoyin lalle mai sihiri ne bayyananne. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون حقيقه ubangijinku ya koma su yin mamaki shi ne fa Allah wanda ya halarci sammai duk da girmansu da ƙasa duk da faɗinta a cikin kwanaki shidda sannan ya ɗaukaka akan al'arshi to ta yaya za ku yi mamaki don ya aiko muku da manzo daga jinsinku alhali shi kaɗai ne yake yanke hukunci yake da iko a cikin mulkin mai yalwa babu wanda yake da ikon yin ceto a wajensa sai da izininsa da yardarsa ga wanda za a cece ta ɗin wanda ya siffantu da waɗannan siffofin shine Allah Ubangijinku don haka ku kaɗaita shi da bauta masa shi kaɗai shin ba za ku wa'azantu ba da dukkanin waɗannan hujjoji da dalilai akan kaɗaituwarsa duk wanda yake jin wa'azi komai ƙanƙantarsa ya san haka kuma ya bayar da gaskiya da shi. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'adallahi haƙƙa إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون zuwa ga Allah shi kaɗai za ku koma a ranar alkiyama don ya saka muku akan ayyukanku wannan alkawari ne da Allah ya yi wa mutane alkawari na gaskiya da ba zai saba shi ba hakika shi mai iko ne akan haka shi yake fara samar da abin halitta ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba sannan ya dawo da ita bayan mutuwarta don ya saka ma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka nagari da adalci ba tare da ya rage musu komai na ladar kyawawan ayyukansu ba kuma ba tare da ya ƙara musu yawan munanan ayyukansu ba amma waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa kuwa to suna da azabar abin sha tafasasshen ruwa wanda ya kai matuƙa wajen tafasa zai tsitsinke hanjinsu kuma suna da azaba mai raɗaɗi saboda kafircinsu da Allah da manzanninsa. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون shine ya sanya rana take bayar da haske kuma ta raba shi ko'ina da ina kuma ya sanya wata ya zama haske da ake haskakawa da shi ya ƙaddara masa wurin da yake tafiya a ciki matakai daban-daban har guda ashirin da takwas gwargwadon kowace tafiya tsakanin wani mataki da wani tsawon yini da dare ɗaya ne Allah ya yi haka ne don ku mutane kusan lissafin kwanaki ta hanyar rana da lissafin watanni da shekaru ta hanyar wata. Allah bai halarci sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu ba face sai da gaskiya domin ya bayyana ikonsa da girmansa ga mutane. Allah yana bayyana waɗannan dalilai na fili da hujjoji bayyanannu akan kaɗaitarsa ga mutanen da suka san kafa hujja da su akan haka. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون lalle a cikin bibiyar juna tsakanin dare da yini ga bayi da abin da yake haɗe da su na haske da duhu da gajartar wani da tsawon wani da kuma halittun da suke cikin sammai da ƙasai akwai alamomin da suke nuna ikon Allah ga mutanen da suke tsoron Allah ta hanyar aikata umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون حقيقه kafirai waɗanda ba sa tunanin haɗuwa da Allah ballanta na su ji tsoronsa ko su yi kwaɗayin rahamarsa kuma sun yarda da rayuwar duniya mai ƙarewa a madadin rayuwar lahira mai ɗorewa kuma zukatansu sun natsu da ita suna farin ciki da ita da kuma waɗanda su dangane da ayoyin Allah da dalilansa masu kawar da kai ne da shagala. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون masu waɗannan siffofi makomarsu da za su tabbata a cikinta ita ce wuta saboda abin da suka aikata na kafirci da ƙaretawa da ranar alkiyama. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم imanihim تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم lalle waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi kyawawan ayyuka to Allah zai azurta su da shirya zuwa aiki na gari mai kaiwa zuwa ga yardarsa saboda imaninsu sannan ranar alkiyama zai shigar da su aljannatai na ni'ima waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين addu'ar su a cikin aljanna ita ce tsarkake Allah da girmama shi kuma gaisuwar Allah a gare su da gaisuwar mala'iku da gaisuwarsa ga junansu ita ce aminci ya tabbata a gare ku kuma ƙarshen addu'arsu yabo ne ga Allah mahaliccin halitta baki ɗaya. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون da a ce Allah maɗaukakin sarki yana gaggauta amsar addu'ar da mutane suke wa kawunansu da ‘ya'yansu da dukiyoyinsu ta sharri a yayin da suka yi fushi irin yadda yake amsa addu'arsu ta alheri da sun hallaka sai dai Allah yana jinkirta masu sai ya ƙyala waɗanda ba sa jiran haɗuwa da shi domin ba sa tsoron wata uƙuba ko fatan wata lada sai ya ƙyale su suna tafa gamniya cikin ruɗu da shakku dangane da ranar hisabi. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون idan cuta ko mummunan yanayi suka shafi mutumin da yake wa kansa shishigi sai ya kira mu yana mai ƙasƙantar da kansa a kwance yake akan haƙarƙarinsa ko a zaune ko kuma a tsaye yana mai fatan a kawar masa da abin da ya same shi na cuta amma da zarar mun amsa addu'arsa mun kawar masa da cutar da ta shafe shi sai ya koma kan yanayinsa da ya kasance a ciki kamar bai taɓa kiran mu ba don mu yaye masa wata cuta da ta same shi ba to kamar yadda aka ƙawata ma wannan mai kawar da kai ɗin ya yi nisa a cikin batansa hakanan ne aka ƙawata wa masu ƙetare iyakoki abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci da sabo don haka ba sa iya barinsu. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين kuma lalle mun hallaka waɗansu al'ummomi gabaninku ya ku mushrikai saboda ƙaryata manzannin Allah da suka yi da aikata sabo kuma tabbas manzanninsu waɗanda muka aiko masu sun zo musu da hujjoji bayanannu masu nuni a kan gaskiyarsu cikin abin da suka zo da shi daga wurin Ubangijinsu. Amma ba su imani ba saboda rashin shirinsu na karɓar gaskiya sai Allah ya taɓar da su bai masu dace ba kamar yadda muka saka ma waɗancan al'ummomi masu zalunci haka za mu saka wa ire-irensu a kowane lokaci da kowane wuri. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون sannan sai muka sanya ku ya ku mutane kuka zama waɗanda suka mamaye gurbin waɗancan al'ummomi masu ƙaryata manzanni waɗanda muka halakar da su domin mu ga yadda za ku yi shin za ku yi alheri ne sai a ba ku lada a kai ko za ku sharri ne sai a yi muku ukuba a kansa واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نات بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم idan aka karanta ayoyin alkur'ani bayyanannu masu nuni akan kaɗaita Allah da bauta sai masu inkarin tashin alkiyama waɗanda ba sa fatan lada kuma ba su tsoron uquba su ce kawo mana wani alkur'ani ba wannan alkur'anin da yake kunshe da zagin bautar gumaka ba ko kuma ka canza shi ta hanyar soke wani sashensa ko gaba ɗayansa da abin da zai dace da abin da musu suke so to ka ce musu ya kai wannan manzo ba zai yiwu ni in musanya shi ba ballantana ma in iya zuwa da wani sa Allah ne kaɗai yake da ikon canza abin da ya ga dama a cikinsa ni ba abin da nake bi face abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni lalle ni ina jin tsoron Allah in har na saba wa Allah ta hanyar amsawa abin da kuke nema, to ina jin tsoron azabar wata rana mai girma ita ce ranar alkiyama. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ya kai wannan manzo ka ce da Allah ya ga damar kar in karanta muku alkur'ani da ban karanta muku ba kuma da ban isar muku da shi ba haka da Allah ya ga dama da bai sanar da ku alkur'ani akan harshe na ba ai na zauna a cikin ku lokaci mai tsawo wato shekaru arba'in bana karatu bana rubutu bana neman wannan lamari bana sa ashe ba za ku yi amfani da hankalinku ku riski cewa wannan abin da na zo da shi daga Allah yake ba ba ni da wani sha'ani a cikinsa. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa Allah ta yaya zai yiwu in musanya alƙur'ani ta hanyar ƙirƙirar ƙarya gaskiyar lamarin shi ne, masu ƙetare iyakokin Allah ta hanyar yi masa ƙiri ba sa rabauta da samun biyan bukatunsu ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون Mushirikai suna bauta wasu abubuwan bauta da suke riyawa koma bayan Allah waɗanda ba sa amfanarwa ba sa cutarwa alhali abin bauta da gaskiya kuwa yana amfanarwa yana cutarwa a duk lokacin da ya ga dama suna cewa dangane da abubuwan bautarsu waɗannan tsani ne za su cece mu a wurin Allah don haka ba zai mana azabar zunubanmu ba to ka ce masu ya kai wannan manzo shin kuna ba Allah labarin cewa yana da abokin tarayya ne alhali shi bai san yana da wani abokin tarayya a cikin sammai ko kasai ba Allah ya tsalkaka daga abin da mashirkai suke faɗa na barna da ƙarya وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون mutane ba su kasance ba face al'umma guda ɗaya mai imani mai kaɗaita Allah da bauta amma daga baya sai suka yi saɓani a cikinsu akwai waɗanda suka tabbata akan imaninsu akwai kuma waɗanda suka kafirci ba don abin da ya riga ya gudana na hukuncin Allah ba cewa ba zai yanke musu hukunci a cikin abubuwan da suka yi saɓani cikinsu a nan duniya ba, zai musu hukunci ne a cikinsu ranar alkiyama ba don haka ba, da ya yanke hukunci a tsakaninsu a nan duniya cikin abin da suke saɓani a ciki don a gane wane ne shiryayye kuma wane ne ɓatacce. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين mushrikai suna cewa a saukar wa Muhammad alama mana daga Ubangijinsa wadda za ta tabbatar da gaskiyarsa, to ka ce masu ya kai wannan mazo, saukar alamomi wato ayoyi gaibu ne daga Allah da ya keɓe kansa da saninsa, don haka ku jira abubuwan da kuka nema na alamomi na zahiri, nima ina nan tare da ku ina jiransu. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون idan muka ɗanɗana wa mashirkai wata ni'ima ta ruwan sama ko kyan yanayi bayan fari da tsananin da ya same su sai ka ga suna yin izgili suna ƙaryata ayoyinmu to ka cewa waɗannan mashirkan ya kai wannan manzo Allah ya fi ku gaugawa wajen warware makircinku kuma ya fi ku gaugawar yi muku talala da ukuba kuma tabbas mala'iku suna rubuta duk abin da kuke tsarawa na makirci babu abin da yake kubce musu to yaya zai kubce wa mahaliccinsu da sannu zai saka muku akan makircinku هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الله shi ne yake tafiyar da ku, ya ku mutane a kan tudu, a kan ƙafafuwanku ko dabbobinku, kuma shi ne ke tafiyar da ku a kan tekuna cikin jiragen ruwa, har idan kuna cikin jiragen ruwa a kan teku, iska mai daɗi ta kaɗa. Sai waɗanda suke cikin jirgin su farin ciki da iskar mai daɗi suna cikin wannan farin cikin sai iskar mai ƙarfi ta taso, kumfar teku ta yi kansu ta ko'ina har sai sun tabbatar halaka za su yi sai su kira Allah shi kaɗai ba za su haɗa shi da kowa ba su ce Ya Allah, idan ka tsayar da mu daga wannan jarrabawar mai halkarwa, to za mu kasance cikin masu gode wa ni'imar da kai mana. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون amma bayan ya ansa addu'ar su ya kubutar da su daga wannan masifar sai kaga suna barna a bayan ƙasa ta hanyar aikata kafirci da sabo da zunubai ku mutane to ku farka ƙarshen mummunan ku zai koma ne a kanku ku kuna da jin daɗi da shi a rayuwarku ta duniya ƙarariya amma baya cutar da Allah sannan gare mu za ku koma ranar alkiyama za mu ba ku labarin abin da kuke aikatawa na zunubi kuma mu saka muku akan hakan انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون مثال رأيور دنيا ودكو كي جن دادي أجكنتا وجن سولن كاريورتا كمرلوان سمني wanda ya haɗu da tsiron ƙasa na daga abin da mutane suke ci, na ƙwayoyi da kayan marmari da wanda dabbobi ma suke ci, na ganye da sauransu, har zuwa lokacin da ƙasa za ta kyau tana ƙyalƙyali, ta yi ado da abin da take fitarwa na tsirrai kala-kala. Masu wannan shuka sun yi zaton suna da ikon girbe abin da ta fitar na tsirrai. Kwatsam sai hukuncinmu na halaka ya zo sai muka mayar da shi girbabbe, kamar ba ita ba ce cike da bishiyoyi da tsirrai ba a baya. to kamar yadda muka bayyana muku halin duniya da saurin karewarta haka muke bayyana muku dalilai da hujjoji domin ku yi tunani ku ɗauki izina والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء ila صراط مستقيم Allah yana kiran mutane baki ɗayansu zuwa ga aljannarsa wadda ita ce gidan aminci mutane za su aminta a cikinta daga masifu da bakin ciki kuma su kubuta daga mutuwa Allah shi ne yake yin dace ga wanda ya ga dama cikin bayinsa zuwa ga addinin musulunci wanda ke kaiwa zuwa wannan gida na aminci. Lillazina ahsanul husna wa ziyada ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون waɗanda suka kyautata aiki ta hanyar tsayar da abubuwan da Allah ya wajabta musu na biyayya da barin abubuwan da ya haramta musu na saɓo suna da sakamako mafi kyau shine aljanna da ƙarin wani abu akan haka shi ne kallon fuskar Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ƙura ba za ta lullube fuskokinsa wulaƙanci da taɓewa ba za su shafe su ba waɗannan masu kyautatawar su ne an aljanna masu zama a cikinta ne dindindin. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ودن دسك aikata munanan ايوكا na kafirci suna da sakamakon mummunan aikin da suka yi gwargwadon abin da suka yi na ukubar Allah a lahira, ƙasƙanci da wulaƙanci za su lullube su, ba su da wani mai kariya da zai kare su daga azabar Allah idan ya saukar da ita akan su. Kai ka ce kamar an saka wa fuskokinsu baƙin duhun dare saboda yawan abin da ya lullube su na hayaƙin wuta da baƙinta. Waɗannan masu siffantuwa da waɗannan siffofi su ne ‘yan wuta masu zaman dindindin a cikinta har abada. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون ya kai wannan manzo ranar lahira yayin da za mu tara halittu gaba ɗaya sannan mu ce da waɗanda suka yi tarayya da Allah a wajen bauta masa ya ku mushrikai ku tsaya a matsayinku ku da abubuwan bautarku waɗanda suka kasance kuna bauta musu koma bayan Allah sai mu rarrabe tsakanin abubuwan bautar da masu bauta musu abubuwan bautar sai su barranta daga masu yi musu bauta sai su ce musu ba mu kuke bauta mawa ba a duniya فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين anan ne allolinsu da suka bauta wa koma bayan Allah za su barranta da su su ce masu Allah ne shaida kuma ya ishe mu shaida cewa mu ba mu yarda da bautar da kuke mana ba kuma ba mu yi muku umarni da yinta ba kuma ba mu da masaniya dangane da bautar ku هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون a wannan matsayi mai girma ne kowace rai za ta gwada abin da ta gabatar na aiki a rayuwarta ta duniya za a mayar da mashirkai zuwa wajen Ubangijinsu na gaskiya wanda shi ne Allah wanda shi ne zai musu hisabi abin da suka ƙirƙira na ceton gumakansu ya tafi daga gare su. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون يا كي wannan manzo ka ce ma waɗannan masu tarayya wa yake wadata ku daga sama ta hanyar saukar da ruwan sama a gare ku kuma wa yake wadata ku daga ƙasa ta hanyar abin da yake tsira cikinta na tsiro da abin da ta ƙunsa na ma'adanai kuma wa yake fitar da rayayye daga matacce kamar mutum daga digon maniyi da tsuntsu daga kwai hakanan dai wa yake fitar da matacce daga cikin marayayye kamar digon maniyi daga dabba da kwai daga tsuntsu kuma wa yake gudanar da lamarin sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu na halittu za su amsa maka cewa mai yin hakan wannan duka shine Allah to ka ce da su to ba za ku san haka ba ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ba فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد illa إلا الضلال فأنا تصرفون wannan fa ya ko mutane wanda yake aikata waɗannan abubuwa duka shine Allah na gaskiya mahalicinku mai gudanar da lamarinku to me ya rage bayan sanin gaskiya da ƙinta banda ta da lalacewa ina hankulanku suke tafiya ne daga barin wannan gaskiyar bayyananiya كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون kamar yadda Ubangijin taka ta gaskiya ta tabbata ga Allah haka ma ya kai wannan manzo zancen ubangijinka na abin da ya kaddara ya tabbata akan waɗanda suka ƙi bin gaskiya don taurin kai na cewa ba za su taɓa yin imani ba قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون ya kai wannan manzo ka ce wa waɗannan mushrikai shin akwai a cikin abubuwan tarayyar ku da kuke bauta mawa ma bayan Allah akwai wanda yake kirkirar halitta ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba sannan ya tayar da ita bayan mutuwarsa to ta yaya ake karkatar da ku ya ku mushrikai daga gaskiya zuwa ƙarya قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن أم لا يهدي الا ان يهدي فما لكم كيف تحكمون يا كي wannan manzo kace shan a cikin abubuwan da kuke hada Allah da su cikin bauta koma bayan Allah akwai wanda yake shiryawa zuwa ga gaskiya kace masu Allah shine kadai wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya to shin wanda yake shiryar da mutane zuwa ga gaskiya kuma yake kiransu zuwa gare ta shi ya fi cancantar a yi masa biyayya ko abubuwan bautar ku, waɗanda ba sa iya shiryar da kansu sai dai wani ya shiryar da su Me yasa kuke hukunci da ƙarya, kuke riya cewa abokanan tarayyar Allah ne, Allah ya ɗaukaka daga barin wannan zance naku ɗaukaka mai girma. وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون babu abin da mafi yawan mushrikai suke bi face abin da ba su da ilimi a kansa babu abin da suke bi sai wahami da shakka kuma shakka ba ta maye gurbin ilimi kuma ba ta wadatarwa akan komai hakika Allah ya san abin da suke aikatawa babu wani abin da yake buya daga ayyukansu zai kuma saka musu kansu. وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ba zai taɓa inganta ba a ce wannan alƙur'anin a ƙirƙire shi an jingina shi zuwa ga wannan Allah saboda mutane sun gaza wajen zuwa da irinsa kuma shi mai gaskatawa ne ga abin da aka saukar na littattafan da suke gabaninsa mai yin bayani ne na abin da aka dunkule a cikinsa na hukunce-hukuncensu, don haka babu shakka akan an saukar da shi ne daga Ubangijinta da kai maɗaukakin sarki. Am yaquluna قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ashe waɗannan mushrikai cewa suke muhammadu shine ya ƙirƙiri wannan alƙur'ani a ƙashin kansa kuma ya jingina shi zuwa ga allah to ka ce da su ya kai wannan manzo kana mai mayar musu da martani in dai har ni ne na zo da shi a karan kaina alhalin ni mutum ne irin ku to kuma ku kawo wata sura irinsa ku gayyaci duk wanda za ku iya gayyata domin ya taimake ku in har kun kasance masu gaskiya ne cikin abin da kuke da'awarsa cewa alkur'ani kirkirar littafi ne na karya. ba za su taɓa iya yin haka ba kuma rashin iyawarku alhali ku masana yare ne da fasaha dalili ne akan cewa alkur'ani saukakke ne daga wurin Allah بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ba su amsa kiran ba kawai sun yi gaugawar ƙaryata alkur'ani tun gabanin su fahimce shi ko su yi tunani a kansa kuma tun kafin abin da aka yi musu gargaɗinsa na azaba ya tabbata kuma tabbas hakan ya kusa zuwa irin wannan ƙaryatawar ne wanda al'ummomin da suka gabata suka yi sai azaba ta sauka a kansu kai lura ya kai wannan manzo da yadda ƙarshen al'ummomi masu ƙaryata annabawa ya kasance lalle Allah ya hallaka su ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين a cikin mushrikai akwai wanda zai ba da gaskiya da alkur'ani kafin mutuwarsa a cikinsu kuma akwai wanda ba zai bayar da gaskiya da shi ba saboda taurin kai da isa har ya mutu a haka ubangijinka ya kai wannan manzo shine mafin sanin masu zarcewa akan kafircinsu kuma zai yi musu sakayya akan kafircinsu وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون idan har mutanenka ya kai wannan manzo sun ƙaryata ka to ka ce masu ladan aikina nawa ne, kuma zan ɗauki nauyin aikina, kuma ladar aikinku naku ne, uƙubar sama a kanku za ta tsaya, kun barranta daga abin da nake aikatawa, ni ma na barranta daga uƙubar abin da kuke aikatawa. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون daga cikin mushrikai akwai masu sauraron ka ya kai wannan manzo idan kana karatun alkur'ani ba sauraron karɓar gaskiya ko miƙa wuya a gare ta ba shin kai kana da ikon jiyar da wanda aka karɓe masa ji ne to haka ma ba za ka taɓa iya shiryar da waɗanda suka kurmutar da kansu daga jin gaskiya ba balle ta shiga hankalinsu ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ya kai wannan manzo a cikin mushrikai akwai masu kallon ka da idanunsu na zahiri ba da basirarsu ba shin kai za ka iya shiryar da waɗanda aka tafiyar da ganinsu lalle ba za ka iya haka ba to haka ma ba za ka iya shiryar da marasa basira ba ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون lalle Allah ya tsarkaka daga zaluntar bayansa baya zaluntar su koda da ƙwayar zarra sai dai su ne suke zaluntar kawunansu ta hanyar kai kansu ramin halaka saboda ra'ayin riƙau ga barna da girman kai da tsaurin rai ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ranar da Allah zai tara mutane a ranar alkiyama don yi musu hisabi, kamar ka ce, ba su zauna a rayuwarsa ta duniya da ta zahu ba, face na wani ɗan lokaci na yi ne guda kawai ba ƙari a lokacin sashensu zai san sashe, amma sanayyar za ta katse saboda tsananin abin da za su gani na firgicin alkiyama, lalle masu ta haɗuwa da Ubangijinsu a ranar alkiyama sun yi hasara. kuma ga su ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba a rayuwarsu ta duniya ballantana su kubuta daga asarar. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. kuma dama ma za mu nuna maka ya kai wannan manzo sashe daga cikin abin da muka yi musu alkawari na azaba kafin mutuwarka ko mu ɗauki ranka kafin nan to a duk yanayi biyun makomarsu zuwa gare mu take a ranar alkiyama sannan kuma Allah yana tsinkayar abin da suka kasance suna aikatawa ne babu abin da yake buya a gare shi kuma zai saka musu akan ayyukansu Wani ولكل أمة rasul فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون kuma kowace al'umma cikin al'ummomin da suka gabata suna da manzon da aka tura masu idan ya isar musu da saƙon da aka umarce shi ya isar musu suka ƙareta shi sai a yanke hukunci a tsakaninsu da shi da adalci sai Allah ya kubutar da shi da falalarsa ya hallaka su da adalcinsa ba tare da an zalunce su da komai ba cikin sakamakon ayyukansu. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين kuma waɗannan kafirai cikin taurin kai da ƙalubalanta suna rika cewa yaushe ne abin da kuka yi mana alkawari na azaba zai zo in ku masu gaskiya ne cikin da'awarku. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا ودنا منزو ka ce masu ban mallaki wata cuta da zan iya cutar da raina da ita ko in kare raina daga gare ta ba haka ma ban mallaki wani amfani da zan amfane ta da shi ba to ta yaya kuma zan amfanar da wani ko in cutar da shi sai dai abin da Allah ya ga dama kuma ta yaya ni zan san abin da Allah ya ɓoye ya bar wa kansa sanin sa kowace al'umma wadda Allah ya yi alkawarin halkarwa akwai lokacin da aka ƙayyade mata na halkarwa ba wanda ya san shi sai Allah don haka in lokacin halakarta ya zo ba za a yi jinkiri ko a ƙara ba قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ya wannan manzo, ka ce da waɗannan masu neman zuwan azaba da gaugawa, ku bani labari, shin in har azabar Allah ta zo muku a kowane lokaci na dare ko rana, to menene kuke gaugawarsa na wannan azaba? أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون a yanzu bayan azabar da aka yi muku alkawari da ita ta faru za ku yi imani a lokacin da imanin wata rai wadda ba ta yi imani ba tun da farko baya amfani to kuma sai yanzu za ku yi imani alhali da kun kasance kuna gaugawar neman a saukar muku da azaba kuna masu karyatawa ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون sannan bayan an shigar da su cikin azaba kuma suka doki a fitar da su daga cikinta sai a ce da su kuɗanɗana azaba ta dindindin a lahira shin ashe ba abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci da saɓo ba ne ake saka muku da shi ba ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين مشركي za su rika tambayar ka ya kai wannan manzo shin wannan azabar da aka yi mana alkawarinta gaskiya ce ka ce da su eh lalle kuwa wallahi gaskiya ce kuma ba za ku kubuta daga gare ta ba ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون da kowane mai shirka da Allah zai mallaki duk abin da ke cikin ƙasa na dukiya masu tsada, da ya bayar da su domin ya fanshi kansa daga azabar Allah, inda za a ba shi damar ya fanshi kansa da su. Mushirkai za su ɓoye na damar su a kan su yayin da za su ido biyu da azaba a ranar alkiyama. Allah zai yanke musu hukunci na adalci, ba za a zalunce su ba, za a yi musu sakamako ne akan ayyukansu kawai. الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ku saurara hakika Allah shi kaɗai ne yake da mulkin abin da yake cikin samai da mulkin abin da yake ƙasai ku saurara hakika alkawarin da Allah ya yi na yi wa kafirai ukuba mai aukuwa ne babu shakka a cikinsa sai dai mafiya yawan su ba su san haka ba don haka suke shakka Huwa Yumi يحيي wa ilaihi turja'un. Allah maɗaukakin sarki shi ne yake tayar da matattu ya kashe rayayyu kuma gare shi ne shi kaɗai za a mayar da ku a ranar alƙiyama sai ya saka muku akan ayyukanku. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ku mutane, hakika Alƙur'ani ya zo muku, a cikinsa akwai tunatarwa da kwaɗaitarwa da tsoratarwa kuma shi waraka ne ga abin da ke cikin zukata na cutar shakka da kokwanto kuma shirya ne zuwa tafarkin gaskiya kuma a cikinsa akwai jin kai ga muminai don haka su ne masu amfana da shi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ka ce wa mutane ya kai wannan manzo abinda annabi Muhammad ya zo muku da shi a alkur'ani falala ne daga Allah zuwa gare ku kuma rahama ne daga gare shi zuwa gare ku don haka da wannan falalar ta Allah a kanku da rahamarsa a gare ku na saukar da wannan alkur'anin ya dace ku farin ciki ba da waninsu ba domin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi daga ubangijinsa shi ya fi musu alheri sama da duk wani abin da suke tarawa na kayan duniya mai gushewa قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله اذن لكم am ala Allah taftarun ka ce mu waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo ku bani labari dangane da ni'imar da Allah ya muku na saukar da arziki amma sai kuka yi aiki da shi akan son zukatanku kuka haramta wani sashe kuka halatta wani sashe. to ka ce masu shin Allah ne ya muku izini cikin halatta abinda da kuka halatta na haramta abinda kuka haramta ko dai ku ne kuke ƙirƙirar ƙarya ku jingina masa وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون masu ƙirƙirar ƙarya ga Allah me suke zaton zai faru da su ne a ranar alkiyama shin suna da san za a gafarta musu ne fofofo har abada hakika Allah mai matukar falala ne akan mutane ta hanyar jinkirta musu da rashin gaggauta musu uƙuba, amma mafi yawancinsu masu butulcewa ni'imomin da Allah ya yi musu ba sa nuna godiyarsu akai وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين babu wani sha'ani da za ka kasance a cikinsa ya kai wannan manzo, haka ma babu wani abin da za ka karanta na alkur'ani haka ma babu wani abin da za ku aikata na aiki ku muminai, face sai mun kasance muna kallon ku, muna sane da ku, muna jin ku, tun daga lokacin da kuka fara aikin har zuwa lokacin da kuke kutsawa cikinsa. babu wani abu daidai da ƙwayar zarra da yake ɓuya daga sanin Ubangijinka a sama ko a ƙasa. haka babu wani abu da yake ƙasa da ƙwayar zarra ko ya fita girma face yana rubuce a cikin wani littafi bayyananne wanda baya barin wani abu ƙarami ko babba face sai ya ƙididdige shi. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ku saurara Haƙiƙa! walliyan Allah babu tsoro a kansu cikin abin da suke fuskantar su na abubuwan tsoro na alkiyama kuma ba za su yi bakin ciki ba akan abin da ya kubace musu na rabon duniya. wa آمنوا وكانوا يتقون waɗannan waliyai su ne waɗanda suka siffantu da imani da Allah da manzon Allah sannan suka kasance suna jin tsoron Allah a hanyar aiwatar da umarninsa da nisantar haninsa. لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم suna da albishiri ga Ubangijinsu a duniya na abin da zai faranta masa rai ta hanyar kyakkyawan mafarki ko yabon mutane a gare su, kuma suna da albishir daga mala'iku a yayin karɓar rayukansu, hakanan bayan mutuwa da kuma ranar alkiyama. Babu canji cikin abin da Allah ya yi musu alkawarinsa, wannan sakamako shi ne babban rabo saboda abin da ke ciki na samun biyan bukata da kuɓuta daga abin tsoro. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم ya kai wannan manzo kar kai bakin ciki dangane da abin da waɗannan suke faɗa na suka da zambo akan addininka lalle buwaya da galaba duk na Allah ne babu abin da yake gagararsa shine mai jin maganganunsu kuma masanin ayyukansu kuma zai yi musu sakayya a kai الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Ku saurara, hakika Allah kaɗai shi ne mamallakin waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasai, to wani abu mushrikai masu bauta wani Allah suke bi, babu abin da suke bi alal haƙiƙa sai shakka babu abin da suke yi face ƙarya cikin jingina wa Allah abokan tarayya da suke yi ga Allah Allah ya ɗaukaka daga barin wannan zance nasu ɗaukaka mai girman gaske هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ان في ذلك لايات لقوم يسمعون Allah ne kaɗai wanda ya sanya muku dare domin ku huta a cikinsa daga zirga-zirga da gajiya, kuma ya saka muku yini mai haske domin ku yi aikin da zai janyo muku amfani a rayuwarku a cikinsa. Lalle a cikin yin haka akwai dalilai bayyanannu ga mutane masu ji, ji na izina da karɓar gaskiya. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون wasu ɓangare na mashirkai sun ce Allah ya ɗauki mala'iku a matsayin ‘ya'ya mata Allah ya tsarkaka daga barin wannan zance nasu, ai shi maɗaukakin sarki wadatacce ne ga barin halittunsa gaba ɗaya. shi ne mamallakin duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa, ku mushrikai ba ku da wani dalili akan wannan zance naku, shin haka za ku riƙa faɗa wa Allah wannan mummunan zance kuna jingina shi ga Allah yayin da kuke jingina masa ‘ya'ya mata maganar da ba ku san haƙiƙananta ba kuma ba ta da wata hujja. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كتشي ya kai wannan manzo hakika masu kirkirar ƙarya ta hanyar jingina wa Allah da ba za su samu biyan buƙatarsu ba kuma ba za su kubuta daga abin da suke tsoro ba. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون don haka kar ku rudu da abin da suke jin daɗi da shi na kayan daɗin duniya da ni'imominta domin jin daɗi ne ɗan kaɗan kuma mai gushewa sannan makomarsu ranar alkiyama zuwa gare mu take kuma za mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani saboda kafircinsu da Allah da su ga manzansa. واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم جاءكم ثم alaikum, يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ثم قضوا الي ولا تنظرون يا كي wannan manzo ka ba waɗannan mashirkai masu ƙaryata annabawa labarin annabi Nuhu yayin da ya ce wa mutanensa ya ku mutanena idan zama na a tsakaninku ya yi muku nauyi kuma wa'azi da tunatarwar da nake yi da ayoyin Allah sun saka ku cikin kunci har kuna nufin kashe ni, to ni na dogara ne ga Allah shi kaɗai wajen rushe makircinku, don haka ku yi ta tsara sha'aninku kuma ku yi ta shirin halaka ni, kuma ku kira abubuwan bautar ku don ku nemi taimakonsu, sannan kuma kar ku yi wannan makircin a sirrance a ɓoye, kuma bayan kun shirya yadda za ku kashe ni ku zartar da abin da kuka kulla a zukatanku, kuma kar ku saurara min ko da ƙanƙanin lokaci ne. فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين idan kun juya wa na baya to ku sani cewa ban taɓa tambayar ku wani lada ba akan isar muku da saƙon Allah lada na baya wajen kowa sai Allah ku ba da gaskiya da ni ko ku ki ba da gaskiya ni dai Allah ya umarce ni in kasance cikin masu kankan da kai a gare shi ta hanyar da'a da aiki na gari فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين sai mutanensa suka karyata shi ba su gaskata shi ba sai muka tseratar da shi shi da muminai waɗanda suka kasance tare da shi a cikin jirgin ruwa muka sa su suka mai gurbin magabatansu kuma muka hallaka waɗanda suka karyata abin da ya zo da shi na ayoyi da hujjoji muka hallaka su da ruwan dufana ka yi tunani ya kai wannan manzo akan yadda ƙarshen lamarin mutanen da annabi Nuhu ya yi musu gargaɗi suka ƙiyan imani ya kasance. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين sannan bayan wani tsawon lokaci sai muka aika da wasu manzanni bayan annabi Nuhu zuwa ga mutanensu. Manzannin suka kawo wa mutanensu dalilai da hujjoji, amma ba su yi nufin yin imani ba, saboda zarcewarsu akan karyatan manzanni sai Allah ya rufe zukatansu. To irin rufewar da muka yi ga zukatan mutanen annabawan da suka gabata, irin ta za mu yi ga zukatan kafirai masu ƙetar iyakokin Allah ta hanyar kafirci a kowane zamani da kowane waje. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين sannan bayan wani zango na zamani bayan waɗannan manzanni sai muka tura annabi Musa da ɗan uwansa annabi Haruna zuwa ga Fir'auna sarkin Misra da manya-manyan mutanensa mun tura su da hujjoji masu tabbatar da gaskiyar manzancinsu amma sai Fir'auna da mutanensa suka girman kai suka ƙin imani da abin da suka zo musu da shi sai suka kasance mutane masu laifi saboda kafircinsu da Allah da ƙaretawarsu ga manzanni فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين yayin da annabi Musa da annabi Haruna suka zo wa Fir'auna da manyan mutanensa da addinin gaskiya sai suka ce wa ayoyin da suka zo da su waɗanda suke nuna gaskiyar abin da annabi Musa ya zo da shi sai suka ce wannan ai sihiri ne bayyananne wanda ba a ɓoye yake ba قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون sai annabi Musa ya ce masu yana mai musu inkari yanzu haka za ku kira gaskiyar da ta zo muku da sihiri ba haka lamarin yake ba ba sihiri ba ne saboda ni na san mai yin sihiri baya rabauta har abada to kuma ta yaya zan yi shi قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين sai mutanen fir'auna suka mayar da martani ga annabi Musa suna masu cewa shin ka zo mana da wannan sihirin ne domin ka kawar da mu daga abin da muka samu iyayenmu a kai na addini kuma domin mulki ya zama naku kai da ɗan uwanka mu samsam ba za mu taɓa yarda da kai Musa da ɗan uwanka Haruna ba cewa ku manzanni ne da aka turo mana وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم Fir'auna ya ce da mutanensa, Ku kawo min duk wani matsafi gwani wanda ya ƙware a cikin tsafi. فلما a السحرة قال لهم موسى ألقوا an أنتم ملقون yayin da suka zo da matsafa wajen fir'auna sai annabi Musa ya ce yana mai tabbaci zai yi nasara a kansu, ya ku waɗannan matsafa, ku jefo duk abin da za ku iya jefawa. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين yayin da suka wurga abin da suka zo da shi na tsafi da sihiri sai annabi Musa ya ce masu, waɗannan abin da kuka zo da shi tsafi ne, Allah zai lalata abin da kuka yi ba zai tasiri ba, hakika ku masu ɓarna ne a bayan ƙasa saboda wannan tsafi da kuke yi, kuma Allah baya kyautata aikin duk wani maɓarnaci. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون kuma Allah zai tabbatar da gaskiya zai tabbatar da ita da kalmominsa da ya kaddara da abin da yake cikin kalmominsa na shari'a ko da ko kafirai masu laifi mabiya fir'auna sun ƙi فما آمن لموسى إلا min ƙaumihi, قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين mutanen sun ci gaba da bijirewa har babu waɗanda suka bayar da gaskiya da annabi Musa da abin da ya zo da shi da ayoyi bayyanannu da dalilai na fili sai wasu samari cikin mutanensa bani Isra'ila tare da tsoron fir'auna da manya-manyan mutanensa kar su juyar da su daga imaninsu saboda azabar da za su gana masu in lamarin su ya bayyana lalle fir'auna mai girman kai ne mai mulkin kama karya a kan misir da mutanenta kuma lalle yana cikin masu wuce gona da iri cikin kafirci da kisan kiyashi da azabtarwa ga bani isra'ila وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين annabi Musa ya ce wa mutanensa, Ya ku mutane na in har kun yi imani da Allah, imani na gaskiya, to ku dogara da Allah shi kadai, in har ku musulmai ne, saboda dogaro ga Allah shi ne zai kawar muku da cuta ya jawo muku alheri. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين sai suka amsa wa annabi Musa suka ce, Mun dogara ga Allah shi kadai, ya Ubangijinmu, kada ka ɗora azzalumai a kanmu, balle su fitine mu kan barin addininmu da azabtarwa da kisa da zaburar da mutane a kanmu. ونجنا برحمتك من القوم kafirin. ka tseratar da mu da jin ƙanka, ya ubangijinmu daga hannun kafirai mutanen fir'auna domin haƙiƙa sun bautar da mu sun cutar da mu da azabtarwa da kisa واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين mun yi wa annabi Musa da ɗan uwansa annabi Haruna wahayi cewa, Ku zaɓi wuri a Misra, ku yi wa mutanen ku gidaje don bauta wa Allah shi kaɗai, ku sanya gidajen naku su fuskanci alƙibla wato Baitul Muqaddis, ku yi sallah cikakkiya kuma kai annabi Musa, ka yi wa ka albishir da nasarar Allah da goyon baya a gare su, da kuma halaka maƙiyansu kuma su gaji mulkin ƙasar. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم كما موسى يتي Ya Ubangijinmu, hakika ka ba Fir'auna da manyan mutanensa abubuwan ƙawa na duniya, ka ba su dukiya a wannan rayuwa ta duniya, amma ba su gode maka a kan abin da ka ba su ba, sai dai ma suka yi amfani da su wajen batar da mutane daga bin hanyar ka. Ya Ubangijinmu, ka shafe dukiyarsu, ka lalata su, ka sanya zukatansu su ƙeƙashe, ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai raɗaɗi a lokacin da imaninsu ba zai amfane su ba. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Allah ya ce, Hakika na amsa addu'arku ya kai Musa da Haruna a kan Fir'auna da manyan mutanensa, saboda haka ku tabbata a kan addininku, kada ku karkata zuwa gabin tafarkin jahilai waɗanda ba su san tafarkin gaskiya ba. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين kuma mun sauwaƙe wa bani Isra'ila tsallake teku bayan mun raba shi gida biyu, har sai da suka ƙetare shi cikin aminci, sai Fir'auna ya biyo bayan su shi da rundunarsa, saboda zalunci da shishigi sai da tekun ya haɗe shi, ya nutse a ciki, ya ɗebe ƙauna daga rayuwa, sannan ya ce, na ba da gaskiya cewa babu abin bautawa da gaskiya sai wannan da bani Isra'ila suka ba da gaskiya da shi, kuma ina cikin masu miƙa wuya a gare shi, sai dai da yake tuba yayin ganin mutuwa ba a karɓa, don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين yanzu ne za ka yi imani bayan ka ƙauna daga rayuwa alhali ka saba wa Allah ya kai Fir'auna kafin a saukar da azaba ta hanyar kafirce masa da kange hanyarsa ga mutane kuma ka kasance cikin mabarnata ta hanyar bacewa da batar da waninka. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك aya. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون Yau za mu fitar da kai ya kai fir'auna daga teku mu ɗora ka akan tudun ƙasa domin masu zuwa bayan ka su ɗauki izina da kai kuma lalle da yawa daga cikin mutane masu rafkanuwa ne dangane da hujjojinmu da dalilan ikonmu ba sa tunani a cikinsu. ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون kuma lalle mun saukar da bani Isra'ila a masauki mai kyau a binyar yarda cikin biranen Sham masu albarka kuma mun azurta su da daɗaɗan abubuwan halal amma ba su tashi yin saɓani cikin lamarin addininsu ba sai da alkur'ani mai gaskata abin da suka karanta a taura na siffofin annabi muhammad yayin da suka yi inkarin gaskiyar da ta zo masu sai aka kwace musu ƙasashensu lalle ubangijinka ya kai wannan manzo zai yi hukunci a tsakaninsu ranar alkiyama akan abin da suka kasance suna saɓani a kai sai ya saka wa mai gaskiya da mai ƙarya a cikinsu da abin da ya cancanci kowannensu. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين amma fa in ka kasance ya kai wannan manzo cikin shakka da rudewa game da hakikanin abin da muka saukar maka na alkur'ani to ka tambayi waɗanda suka yi imani cikin yahudawa da suke karanta attaura da nasaran da suke karanta injila za su baka labarin cewa abin da aka saukar maka gaskiya ne saboda abin da suka samu na siffofinsa a littattafansu lalle gaskiyar da babu shakku a cikinta ta zo maka daga ubangijinka don haka kada ka zama cikin masu shakka ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين kada ka kasance cikin masu karyata hujjojin Allah da dalilansa sai ka zama cikin hasararru waɗanda suka yi hasarar kawunansu ta hanyar shigar da kansu hanyoyin halaka saboda kafircinsu an yi wannan gargaɗi ne domin bayyana hatsarin shakku ne da karyata Allah in ba haka ba ai annabi an ba shi kariya wato masumi ne daga wani abu irin wannan innal ladhina haqq حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون lalle waɗanda hukuncin Allah ya tabbata a kansu cewa za su mutu akan kafirci sakamakon zarcewarsu a kai to har abada ba za su taɓa ba da gaskiya ba. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ko da kuwa dukkanin hujjoji na shari'a da na halitta za su zo musu har sai sun ga azaba mai raɗaɗi sannan za su ba da gaskiya a yayin da imani ba zai amfane su ba فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ba a taɓa samun wata alƙarya cikin alƙaryun da muka tura musu manzanni sun yi imanin da aka yi la'akari da shi ba har ya amfane su saboda sun yi shi kafin su ido hudu da azaba sai mutanen annabi Yunus yayin da suka yi imani na gaskiya sai muka yaye musu azabar kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya kuma muka ba su jin daɗi na ɗan wani lokaci kaɗan zuwa ƙarshen ajalinsu. ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ya wannan manzo da ubangijinka ya so duk wanda ke doron ƙasa ya imani da duka sun yi imani amma bai ga damar haka ba saboda wata hikima shi yake batar da wanda ya ga dama da adalcinsa ya shiryar da wanda ya ga dama da falalarsa don haka kai ba za ka iya tilasta wa mutane su zama muminai ba saboda datar da su zuwa imani yana hannun Allah ne shi kadai وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون kuma bayyowa ga wata rai a karan kanta ta ba da gaskiya face sai da izinin Allah imani ba shi yiwa sai da ganin damarsa don haka kar ka halakar da kanka cikin bakin ciki akan ba su imani ba Allah yana sanya azaba da wulakanci akan waɗanda ba sa fahimtar hujjojinsa da abubuwan da ya umarta da waɗanda ya hana قل انظروا ماذا في السماوات وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون ya kai wannan manzo ka ce wa mushrikan da suke tambayar ka ka kawo musu ayoyi ku yi imani menene a cikin mai da ƙasai na dalilai masu tabbatar da kaɗaituwar Allah da ikonsa kuma amfanin mai saukar da ayoyi da hujjoji da manzanni zai yi ga mutanen da ba su da shirin su yi imani saboda zarcewarsu akan kafirci فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين Mai waɗannan makareta manzanni suke jira banda irin abubuwan da Allah ya saukar da su a kan al'ummomi masu ƙareta manzanni da suka gabata, ka ce masu, ya kai wannan manzo, ku jira azabar Allah, lalle nima ina nan tare da ku cikin masu jiran alkawarin Ubangijina. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين sannan za mu saukar da azaba a kansu kuma mu kubutar da manzanninmu mu kubutar da waɗanda suka yi imani da su abin da ya auku ga mutanensu ba zai shafe su ba kamar yadda muka tsayartar da waɗannan manzanni da waɗanda suka yi imani da su haka za mu kubutar da manzon Allah da waɗanda suka ba da gaskiya da shi kubutarwa ta gaskiya haƙƙi ne tabbatacce a kanmu قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين ya kai wannan manzo, ka ce, Ya ku mutane, in har kuna shakka dangane da addini na wanda nake kiran ku zuwa gare shi, wato addinin ta Allah da bauta, wato tauhidi, to ni fa ina da tabbacin ɓacin ku don haka ba zan bi shi ba, ba zan bauta ma waɗanda kuke bauta ba ba koma bayan Allah, sai dai in bauta wa Allah wanda shi yake ɗaukar ranku ya kashe ku, kuma shi ya min umarni da in zama cikin muminai masu kaɗaita shi da biyayyar addini. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين kuma ya umarce ni da in daidaita akan addinin gaskiya in tabbata a kansa in kauce ma duk wasu addinai sai shi kuma ya hane ni da kasancewa cikin masu yi masa tarayya cikin bauta wato mushrikai ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ya wannan manzo, kada ka kira wani Allah na gumaka da sauransu waɗanda ba su da wani amfani ballantana su amfani ka, kuma ba su mallaki cuta ba ballantana su cutar da kai, in har ka yarda da bauta musu, to lalle a lokacin ka zama cikin azalumai masu ta'addanci ga haƙƙin Allah da haƙƙin kawunansu. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ya kai wannan manzo idan wani bala'i ya same ka daga wajen Allah ka nemi a kawar maka da shi to babu wanda zai kawar maka da shi sai Allah maɗaukakin sarki kuma inda zai nufe ka da wata yalwa to fa babu wanda zai hana ka samun falalarsa yana bayar da falalarsa ga wanda ya ga dama cikin bayinsa babu mai tilasta shi kuma shine mai yawan gafara ga wanda ya tuba cikin bayinsa mai matukar jin kai a gare su قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل ya kai wannan manzo ka ce ya ku mutane hakika alkur'ani ya zo muku saukakke daga wajen ubangijinku duk wanda ya shiryo imani da shi to amfanin hakan zai koma ne zuwa gare shi saboda Allah mawadaci ne daga biyayyar bayinsa kuma duk wanda ya bata to fa tasirin batan yana kansa ne shi kadai domin shi Allah sabon bayansa baya cutar da shi ni kuma ba mai gadi bane akan ku da zan rika kiyaye muku ayyukan ku in muku hisabi akai واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين kuma ya kai wannan manzo ka bi abin da ubangijin ka yake maka wahayinsa ka yi aiki da shi kuma ka yi haƙuri akan cutarwar duk wanda ya saba maka daga cikin mutanenka ka yi haƙuri akan isar da saƙon da aka umarce ka ka isar da shi ka ci gaba akan haka har Allah ya zartar da hukuncinsa na baka nasara a kansu a duniya da kuma yi musu azaba a lahira in har sun mutu akan kafircinsu